annabi adam sai ya ce masa wa ya adam uskunanta wa zawjuka aljanna ya adamu tashi ka shiga aljanna kai da matarka in zai magana da annabi ibrahim sai ka ji ya ce masa ya a a'rida an haza ya kai ibrahim ka kauda kanka ga barin wannan idan zai magana da annabi yusuf sai ya ce masa yusuf a a'rida an haza in zai magana da annabi ya haya ko annabi zakariya sai ce ya zakariya inna nubashiruka bi gulamin ismuhu yahya in zai magana da ɗan yahaya sai ce ya yahaye kuzin kitaba bi kuwa. annabi dawuda sai ce musa ya dawo inna ja'alnaka kalimatan fil ardi haka duk annabawa amma shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah baya kiran shi da sunan shi ya ce da shi ya muhammadu a shi ya saka ma wurare hudu kadai a cikin alkur'ani ya ambaci muhammadu kuma duka duk inda ya ambaci suna muhammadu sai ka ba da shi yake maganar ba yana magana da wasu ne kuma duk inda ya ambaci sunan muhammadu a cikin alkur'ani kusa ya kawo kalma ta risala ya jingina a daga farko da ya ce wa ma muhammadu zai ce ni la rasulun karkalar min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin kaga ne yace wa ma Muhammadu sai yace illa rasulun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai zama faci shi manzon Allah ne sannan haka da yace ma kana muhammadu na ba a hadin min rijalikum sai ce walakin rasulallahi wa khatiman nabiyyi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai zama kuban ɗaya daga cikin mazajen ku ba sai ce walakin rasulallah sai dai shi manzon Allah kaga wannan duka sai ya kawo girmamawa da makam na risala ya jingina bayan ya ambaci shi da suna Muhammadu. haka nan da yace allazina kafaru wa saddu an sabilillahi Allah zai na amanu wa amilus salihati wa amanu ma nuzila ala muhammadin nan ba sai yace wa huwa al sai da ya kawo haqqu ya jingina ba yace wa huwa al min rabbi sannan haka da yace laqad sadaqa Allahu rasuluhu ru'ya bil haƙƙi. la tadkhulunna al-masjid al-harama insha Allah na aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa alima ma lam ta'lamu fa ja'ala min duni zalika fatahan qariba huwa zai arsala rasulahu bil hudi wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kulli wa kabi billahi shahida sai ce muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga nan ma da ya ambace shi kai sai muhammadu sai ce ai manzon Allah a yanzun nan a cikin sha'iranmu ɗaya da ya sauka yake cewa in ka ce la ilaha illallah to ka yi rabi ne dole sai ka hada da muhammadu rasulullah kafin ya cika inda mutum zai shekara yana la ilaha illallah a fage na musulunta bai hada da muhammadu rasulullah ba to rabin ma bai samu ba da mutum zai ce la ilaha illallah a ce ka ce muhammadu rasulullah ce a ba sai ya faɗa ba tun tunda ya faɗi la ilaha illallah ba sai ya haɗa da muhammadu rasulullah ba to ba za a kafa musuluncin nashi ba har yanzu yana nan a kafiri subhanallah ka duba girman matsayin annabi ba musulunci ya zo shiga aka lakka namar kalmar shahada ya ce la ilaha illallah ya faɗa amma saboda bai ce Muhammadu Rasulullahi ba bai dana Muhammadu Rasulullahi ba musuluncin nasa bai yi ba har yanzu yana na a waje bai shigo cikin musulunci sannan a girman matsayi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko sallah za ka yi in babu manzan Allah a ciki sallah ka babu ita inda za ka gina sallah ko ta asuba ko ta azahar ko ta la'asar ko sallar magariba ko sallar isha ko ta nafila ko ta sunna a ce babu sunan annabi a cikin sallar ba za ta yi ba kuma ba za a karɓe ta ba dole Allah ne ya gina hakan labudda sai an sa shi a ciki kafin ibadar ta karɓu shi ya saka ma Allah ta'ala da yake lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sauke suratul duha sai zama wadda ta biyo mata ita ce suratul sharhi kaga da ce yace wadduha wallai layli iza saji kaga rantsuwa ne wadduhi wallai layli iza saji Allah ya rantse da hantsi wallai da iza saji haka ya rantse da dare idan ya duhu kaga wannan rantsuwar Allah ne ya yi. don ya fito da girman manzan Allah ya nuna wa duniya sai ce ma wadda aka rabuka wa makale a lokacin da kafiran maka suke cewa wadda a buhu wa qalahu rabbu ubangijinsa ya bar shi ubangijinsa ya yi ban kwana da shi sai Allah ce a'a ina ma wadda aka rabuka wa makale ubangijinka bai ban kwana da kai ba kuma bai barka ba kaga ga rantsuwa wadda yi wallaili za su ji ma wadda aka rabuka wa makale sannan sai Allah ya ce wala lakiratu khairun laka min dule. lalle lahira da aka tanada maka ya rasulullah khairun laka min al-ula tafi daga duniya ma'ana duk abin da ka duba in dai ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to abin yana nuna ci gaban abin da ya shafi janabin annabi yanzu ko a mu'amala in aka ce wani ya iya mu'amala to wata sai ka same shi da ajizanci na dan adam sai an samu kuskure ya raso ciki kaga ya samu tawaya haka ko ilimi ne wataran zai gaza ilimi ko a fasaha ne wataran zai gaza wajen fasaha ko a balaga wataran zai gaza a ko menene wataran zai gaza to amma shi a zinabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wala lakirat khairun laka min al-ula lahira ta fi maka daga duniya ma'ana duk abinka da zai zo na gaba to ya fi na baya shi haka san Allah yake shi yasa komai nashi shi karuwa yake yanzu misali in ana maganan kyau za ka ce wane kyakkyawa ne to wannan kyan watanan zai rabu da kansa kyan zai rabu to amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam arifai suka ce ba zai yi ma ka kalle shi ka ce masa manzon Allah yana da kyau ba a shi shi ne shi ne kyau ɗin shi ya saka inda zai sa wani abu da zai ƙara wa mutum kyau to shi wannan abin da ka sa ya ƙara maka kyau in a janabi manzan Allah ne ba yadda za a yi ka ce wannan abin manzan Allah da ya sa shi ya ƙara kyau babu wannan a shi shi sai dai ya sa abin ya yi kyau amma ba dai abin ya sa manzan Allah ya ƙara kyau ba shi saka arabai suka ce inda misali yanzu zai sa alkyabba ya kare wani ya nada ka gan shi cif ka gan shi kyakkyawa to kar ka ɗauka wannan alkyabbar da rawanin shi ya ƙara mar kyau a'a shi ne ya ƙara wa rawanin kyau shi ya ƙara alkyabbar kyau inda zai cire alkyabbar zo zai fi da kyau ne in kana takamar alkyabar da ya sace ya ƙara yin kyau to inda zai cire ya aje kuma sai bada kyau haka inda wannan rawanin ne naɗa tunaninka shine ya ƙara mar haske to da zai cire rawanin ya aje kuma sai ga ya fi da kyau ya sa kwalkwali ya yi kyau ya cire kwalkwalin ya fi da kyau ya rata ya sa sulke ya yi kyau ya cire sulken ya aje ya fi da kyau ya ɗau takobin sa ya rataya ka gan shi kyakkyawa ya cire takobin ya aje ka ga ya fi da kyau a zaune ka gan shi kyakkyawa ya miƙe tsaye ya fi zaman kyau inda zai koma ya zauna ya fi tsayuwar kyau ya kishingida ya fi zaman kyau ya kwanta ya fi shingidar kyau ya tashi ya zauna ya fi kwanciyar kyau sai manzan Allah shi komai nahi ci gaba yake baya ci baya sannan in ba a janabin manzan Allah ba ta ya za a yi a yi wa mutum rauni kuma ka ga ya ƙara kyau in ba manzan Allah ba duk yadda kake da kyau inda za a taba maka leɓen bakinka ko goshinka ko kuncinka to wannan tabawan na rauni sai ya ƙara maka muni sai ka ga kayi muni saboda an taɓa ma leɓen baki ko kuncinka ko goshinka amma ba dai a janabin ya rasulullahi ba a gurin yaki aka taba mar haƙorinsa mai albarka aka taba mar laifar bakinsa mai albarka aka taba goshinsa mai albarka kibiya da ta kafa a goshin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi ga addinin nan ya zo inda muke sahabin da ya kama kibiyar da haƙori don ya cire sai da haƙorinsa ya kare da ƙyar aka samu aka cire aka magance jinin ya tsaya ga haƙorinsa an taɓa ga dimbaran bakinsa masu albarka an taɓa wani amma idan ka kalle shi maimakon tunda an yi rauni kila a ga halitta ta canja a to shi manzo Allah wannan raunin kuma sai ya ƙara kyau har wani sahabi yake cewa sa annabi kenan da Allah zai bar mana kai haka ma da muna so saboda yanzu kafi dama kyau ya rasu. saboda me shi komai nasa hauhawa yake baya yin ƙasa wala lakiratu khairun laka min al-ula na ya yafi na farkonka ya rasulullah na gabanka yafi na ka ya rasulullah abinda zaka tarar yafi abinda ka bari ya rasulullah to haka shi manzon Allah yake haka idan a magana ce ta lahirar kanta a zamansa na duniya da Allah ya ce masa wala to khairul laka min ad-duli sai maza Allah ya ce sai Allah ya ce wa annabi wala saufa yu'dika rabbuka fatardi wala saufa yu'dika rabbuka fatardi wata rana manzon Allah yana zaune sai yake kuka sai Allah ya ce mala'ika Jibrilu tashi maza ka je ga masoyina can yana kuka bana na buƙatar hawayensa ɗaya daga ƙasa domin hawayen shi hawaye ne mai tsada ka je ka tambaye shi me yake faruwa me yake buƙata mala'ika jibril zai samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune yace Allah ya yi kore in gaishe ka Allah yana gaida kai ya sani amma yace in tambaye ka me yasa ka kuka sai yace ya jibril ya dan uwana jibril ta ba zan yi kuka ba wasu ayoyi na karanta annabi ibrahim alaihi salam ji annabi ya ce dan wani annabi ibrahim na je yana cewa rabbi innahunna adlalna kaseeran minan nas wa man tabi'ani fa innahu minni wa man asaini fa innaka ghafurur rahim wanda ya bi ni shine nawa wanda ya saba man ubangiji kai mai gafara ne in ka ga dama ka gafarta man ita sai ji annabi ibrahim kenan ya ce haka sannan na ji annabi isa ya ce in tu'azzibuhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim bayinka ne in ka ga dama in ka musu azaba bayinka ne idan ka ci kansu kuma kai mai hikima ne ya Allah to da in ga maganganun waɗannan annaba guda biyu annabi ta sai hankali na ya tashi sai nake tunanin yaya al'umma ta wannan yasa nake kuka mala'ika jibril sai koma ya ce wa Allah ya Allah ga abin da yasa annabinka yake kuka sai ce ka je ka gaya wa annabi na in dai akan sa ne to ba zan bakanta masa rai ba sai aka ba shi wala saufa ka rabbuka da za mu baka ceto a yinin kiyama kai ta ceton al'umma kana sawa aljanna har sai ka ce ya isa ya rasulullah to kaga wannan ayat da ta zo sai manzo Allah ya ce in ku haka ne to ba zan yadda da al'umma ta ɗaya zauna a wuta ba ba zai yi da aloba ta ɗaya a wuta ba wannan ta sa Allah ta'ala ya turo don ya faranta wa manzan Allah rai ya ce wa jibrilu ka je ka gaya wa annabi a cikin al'ummarsa na bashi mutum dubu saba'in za su higa aljanna ranar kiyama bila hisabin wala iqabi babu hisabi babu azaba ranar kiyama zan sa a lissafo mutum dubu saba'in a kai su aljanna tun da wuri wata ruwaya ta ce mutum dubu ɗari da ashirin zala da ya ji haka sai ya ji daɗi an ba shi mutum dubu saba'in ko ɗari da ashirin masu shiga aljanna ba azaba ba hisabi sai gaya wa sahabbai sahabbai suna ta lissafin to waɗannan mutanen a ina za a same su a cikinmu ne ko a na gaba ko wanda suka fara musulunta ko a wuri kaza suna wannan tattaunawar sai Allah ya ƙara turo Jibrilu ya ce ka je ka gaya wa annabi hmm. wannan al'umma da an bashi mutum dubu saba'in za su shiga aljanna babu azaba babu hisabi to kowane ɗaya na bashi mutum dubu saba'in wanda za su tafi tare aka zo aka gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ji daɗi sabai suka ji daɗi sannan sai Allah ta'ala a wata ruwaya kamar da ibnu kasir ya kawo sai Allah ta'ala ya ƙara turo jibril ya ce ka je ka gaya wa annabi in dai game da al'ummarsa ne kar ya samu damuwa kar ya bakin ciki ba zan kunyata hi ranar alkiyama akan al'ummarsa ba ni Allah bayan na bashi wancan dubu saba'in da kuma kowane ɗaya cikin dubu saba'in ya tafi da dubu saba'in to Allah ya ce zan yi kamfata zan kamfato da hannuna na kudura da irada in ɗebo a cikin al'ummarsa sai in zuba su a cikin aljanna aka zo aka gaya wa manzan Allah ya rasulallah ga abin Allah ya ce Allah ya ce zai maka kamfata ɗaya da hannun ƙudura da irada cikin al'ummar kai zuba aljanna annabi ya gaya wa sahabbai suka yi kabbara suka ji daɗi sai na abubakar radiyallahu anhu a siddiq sai ce ya rasulallah ka nemi ƙari al'ummarka tana da yawa sai annabi hakan ya ɗiga a ran shi na neman ƙari Allah ya turo jibril ya ce ka gaya wa annabi haƙuri zan yi kamfata biyu in zuba in na ɗebo na zuba zan ƙara kwasowa in zuba annabi ya gaya wa sahabbai suka yi kabbara suka ji daɗi abubakar ya ce ya rasulullahi zidna ka ƙara mana ka nemi ƙari al'ummar ka da yawa sahabbai ma suka ce zidna ya rasulullah ka ƙara mana ya manzan Allah sai jibrilu ya ƙara dawa Allah ya koshe ce ka gaya wa manzan Allah zan yi kamfata uku in zuba a aljanna cikin al'umma in ɗebo in zuba in ɗebo in zuba in ɗebo in zuba har sau uku abubakar ya ce a nemi ƙari sai da umarul faruk yana kusa da manzan Allah sai ya ce ya ababakar kai eh, haƙuri mana kamfatar Allah ai ba irin ta halitta ba ce a kwasa ɗaya zai ɗiban dukkan duniya ba ya zuba aljanna ya faɗi ɗaya ya faɗi biyu ya faɗi uku ne don manzon Allah ya ji daɗi ya farin ciki amma ko a ɗaya an gama saboda haka ba sai an nemi ƙari ba annabi ya ce sadakta ya umar kayi gaskiya ya umar to kaga da ya faɗi wannan magana wani sahabi yana gefe sai ce in aka yi haka ranar kiyama aka tadda mutum ɗaya a cikin wannan al'umma a wuta sai ce tur da wannan mutum to 'yan uwa ku duba irin gatan da Allah ya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace wala saufa yu'ika rabbuka fatar da sannu ka zai baka ceto sai ka ce ya isa to wannan a janabin annabi kada ka samu wannan shi ya saka ma yake gaya wa sahabbai ya ce ba zai muku daɗi ba ranar kiyama a ce ku ne ɗayan hudun aljanna in aka kasa yan aljanna gida hudu kashi ɗayan ku ne sauran uku sauran jama'a suka ce za mu ji daɗi ya ce ba zai muku daɗi ba idan kuka zama kashi biyu na aljanna suka ce za mu ji daɗi a wata ruwaya ya ce to ranar kiyama yan aljanna gaba ɗaya za a kasa su ne safu safu safu ɗari da ashirin idan a kasa sahu sahu sahu 120 manzon Allah ya ce al'umma ta za ta ɗebi sahu 80 a cikin 120 kaga sahu 120 naka ɗebi 80 40 ne ya rage 80 duka na manzon Allah ne arba'in shine za su fito cikin sauran al'umman annabawa 120 da wani abu ko manzanni ɗari to kaga idan ka duba ne wala ka rabu ka batar da sannu za mu baka ceto har sai ka yadda ka ce ya isa sai Allah ya ce alam ya jirka timan. ya rasulullah shin ka bai same ka maraya ba ma'awa sai tattaro ka kaga wannan ayar abin da take nunawa ba maraici irin na sauran jama'a ba a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uba ga kowa abin da ake so a nuna mana a nan malamai suka ce ana so ne a nuna wa mutane matsayin manzon Allah duk inda malami yake sai ka same shi da malaminsa kowanne malami da malamin shi kowanne shehi da shehinsa haka wa fauka kulli zilimin alimun har ilimi ya ƙure kuma kowanne ɗalibi da makarantar da ya samu ilimi Kowane malami da makarantar da je karatu da littafan da ya karanta da malamin da ya duka gurin sa yi karatu to amma idan kana nema in ka zo wurin mai gida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi makarantarsa wurin allah malaminsa da ya karantar da shi allah wanda ya ba shi karatu allah alamin ya jirka yi timan fa'awa kana nan na tattaro ka kana guri na shi ya saka ma da kansa manzo Allah yake cewa la ya'lamu haqiqati illa Allah ba wanda ya san ne yadda nake in ba Allah ba sannan kowa yana da inda za a ladabtar da shi a bashi tarbiyya sai manzo Allah ya ce addaba ni rabbi fa ahsana ta'dibi ni ubangiji na ne ya ladabtar da ni ya tarbiyantar da ni kuma sai kyautata irin tarbiyyar da ya bani ita alam yajrika yatiman fa'awa Allah ya ce wa wajadaka dhallan wannan aya kaka ce kalmar dal addalal in a haka ne a bayyane za ka ɗauka ɓata ba ma ba a jingina ta ga annabawa irin su a alam rabbika fina walidan wa fina min umrika sunin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kabirin qala fa'altuha idhan wa ana min ad da makamantansu wa dallan innaka lafi dalalikal qadim inna abana lafi dalalin mubin kalmar dalal malamai suka ce ana daukan ta ma a matsayin soyayya naka ce dalal ana daukan ta a matsayin soyayya idan soyayyar ka ta yi nisa san ka da abu yayi nisa ya kure sai a ce soyayyarwa ne ta zama dalal shi ya saka a can jikokin annabi aqub lokacin da ya ce musu inni la ajidu riha yusuf laula an tufannidun ina jin kanshin annabi yusuf ba dan kar ku da ni ba qalu suka ce tallahi innaka lafi dalalikal qadim lalle kai kana cikin wannan tsohuwar soyayyar taka kaga tsohuwar soyayya sai aka ambace ta da dalal lafi dalalikal qadim can farko suka ce inna abana lafi dalalin mubin lalle uban mahaifinmu yana cikin wata soyayya ta daddiya to kenan in ka zo na wajaraka dalal wasu malamai su ce mun same ka cikin batattun mutane fahada sai shirye ta mutanen da kai ya rasulallah da kai ya rasulallah to wannan duka yan wa idan muka duba ana gaya mana matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi komai nasa yana hannun Allah ne Allah ne kawai yake mana ووجدك ضالا rasu ووجدك Lahi, ba mu same ka ail babu komai a hannunka ba fa sai muka wadata ka to anan ba ana magana talauci ne. a'a akwai malaman da suka ce da zaka dubi manzan Allah ka jingina masa talauci zai iya jawo maka kafirci ba manzan Allah mai arziki ne Mazala mai kuɗi ne manzo maudaci ne a irin wadatarsa da kyautarsa ba mutum ɗaya ya ɗauki raƙuma ɗari ya ba shi. ya rikice ya ce a ƙara mar ɗari ya ƙara ɗaukan ɗari ya ƙara mar ya rikice mazala ce ya ƙara masa ɗari sai da bayi raƙuma ɗari uku a lokaci ɗaya wanda ba shi da shi ina zai yi wannan kyautar wanda raka ayyana. a agina muka wadata ka komai naka ya zama a wadace muka kara maka wadata akan wadata ka ya rasulullah sai Allah ya ce fa ya yatima fala taqhar maraya karkarin jaye wa amma sa'ila fala tanhar idan mai roƙo zai roƙe ka karka yi mishi tsawa shi yasa aka ce idan mai roƙo ya zo ya ci aban kar a mar tsawa ko akan abin hawa ya zo akwai ma inda ake cewa manna hara sa'ilan nahara hul mala'ika yawmal qiyamah wanda ya tsawata wa mai roƙo to ranar kiyama mala'iku za su yi mar tsawa wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'imati rabbika fa haddis ni'imar da ubangijin kai ma ka zantar kaga anan da ya tike wannan sura sai ta alam nashir halaka sadra ba mu bude kirjin ka ba ya rasulullah magana akan kirjin manzon Allah alam nashira laka sadra anan ba tambaya sai ta fahimtawa ba a ma'ana mun buɗe ƙirjinka ya rasulallah alam nashra laka sadrak a isra'i da miraji da ya ce har ya taki makamin da manzo Allah ya ce Allah ya ɗora mu hannunsa na kudura da irada a gadon bayana na ji sanyin hannun Allah a cikin ƙirjina daga lokacin aka kimsa samun ilimin awwali da walakirin Ƙirjin manzo Allah shine da iya ɗaukan wannan alam nashra laka sadrak wa wada'na anka wizra kaga annabi aka ce alam na shirha laka sidran amma annabi Musa alaihi salam shi sai da ya roƙa rabbi shirha li sadri Allah faɗa min na yi min alfarma tukuna har yake inda aka ce kala kaduti ta sulaka ya Musa amma shi kai tsaye aka ce alam na shirha laka mun bude ƙirjin naka mun haskaka maka shi ya rasulullah wa ba na an ka wizar nauye-nauyen ka duka mun ɗage Allah zai an kaza zahar wanda ya nauyi bayan ka sai Allah ya ce wa rafa'ana laka zikiraka hakika mun ɗaukaka ambatanka duk inda aka ambaci Allah sai an ambace ka duk inda aka ambace ni inji Allah ya ce sai an ambace ka duk inda aka ce Allahu sai an ce Muhammadu wa shakka lahu min ismihi li yujillahu fazul arshi mahmudun wa haza muhammadun wa dhamma ila husman nabi ila ismihi iza qala fi iza qala fil kamsil mu'azzin ashhadu da zaran ladan ya ce ashhadu an la ilaha illallah sai ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah da mai kiran sallah zai kira sallah bai sa sunan annabi muhammadu ba kiran sallah tasa ta yi ba ta yi ba ba kiran sallah ba shi kansa ma bai yi ba haka da zai tada ikama ba sunan annabi bai yi ba haka da zai gama sallah ba a ji sunan annabi a ciki ba sallah ba ta yi ba haka da zai yi aikin hajji ba annabi a ciki ba a karba ba azumin su sai da manzon Allah zakkasa sai da manzon Allah kuzumi nan walihim sadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salawatika sakanun lahu wallahu sami'un alim saboda me saboda wara fa'ana laka zikraka mm. mu muka daga ambatan naka Allah ya daga waye sai sauki Allah ya faɗa waye sai hana Allah ya ce da shi za a yi waye sai ce ba da shi za a yi ba ba yadda za a yi kaje ba manzon Allah a karbe ka ba yadda za a yi ka shigo ba manzon Allah a karɓe ka ba yadda za a yi ka sallama wa Allah ya ga ba manzon Allah tare da kai ya amsa maka sallama ba zai taɓa yiwuwa saboda haka yan uwa lallai ne mu gode wa Allah ta'ala da Allah ya ba mu wannan makami mai girma ya ba mu bawon shi a matsayin shi ne mu. annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yi mu a matsayin mu al'ummarsa ne mu gode wa Allah ta'ala alhamdulillah abin da ya rage mana shi ne ta kokari mu dabbaka sunnoni na manzon Allah duk abin da za ka yi ya zama ka dabbaka sunna mai da maulamu shehu islam wa sa'adatul anam yake ta idza sara kairun nas sai ta tintu wara in Allah yawman fal masiru ba'idu koyi da manzon Allah da manzon Allah ya shiga gaba sai in bi shi in ji Ibrahim in ya taka ya daga in taka in daga inda zai yada zango ta tafiya ta kare ma'ana ne yana nuna koyi da manzon Allah ta saka takalmin kaga shehu ibrahim yana yi irin na manzon Allah yake sai ya sa kafar dama sai ya bi ta hagu idan zai kwabe ya kwabe ta hagu da farko sai ya kwabe ta dama daga ƙarshe sawa a fara sa ta dama kwabewa a fara kwabe ta hagu sannan ta dama in za a shiga gida da kafar dama in za a fito da kafar dama da za ka ga shehu ibrahim a zaune to irin zaman manzon Allah yake kokari ya kwatanta da za ga yana tafiya sa irin kokari yake takun irin na manzan Allah da za a ga shehu yana cin abinci kokari zai yi gwada yaya manzan Allah ke cin abinci saboda idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu fa in halla yawman fal masiru ba'id Allah ya taimake mu zan takaita nan. na daidai muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu mu dukka na kuskure ko tuntuban harshe gazawar mu ne ubangijin Allah ya fi mana albarka annabi sallallahu alaihi wasallam أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم عن كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين